هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن هذا النور شفاء الحمد لله الذي كان بإباره خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الشابير قوات الربيع الأول هجرة تببا تنببا فلن جكاد النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دقلي هدو دا أربعين دا هدو وان دي دي دا شاء دا قوات غوما شكرا دبو بي دا عشرين دبيو a wannan masallaci na ɗan fodiyo a wannan unguwa ta sunusi a cikin wannan gari namu na kaduna inda allah ya kawo mu wannan shine majalisi na ɗaya na wannan sabon littafi da za mu fara a yau wanda babu littafi a hannunsu insha Allah suna iya bincikawa a google za su samu wannan littafi an kuma sa shi a telegram wanda suke a bibiyar shafukanmu sannan insha Allah watakila gwargwadon adadin wanda suke halatta karatu za mu nemi bayan Allah da suka saba yin aikin alheri a ɗauki nauyin buga shi wannan littafi ɗin insha Allahu subhanahu wa ta'ala wannan shi ne majalisi na ɗaya bayan da muka gama karatun muktasar takaitaccen tarihin rayuwar shehu usmanu da sai muka ga ya kamata mu biyo da a wannan littafi mai suna asalibul mujrimina wato usulubi na mujirmai fitasaddi wajen fito na fito li da'awatil mursalina ga da'awar da annabawa suke yi wa aqibati zalika da kuma ƙarshiya al'amarin yake zama fi dau'in qur'ani a ƙarƙashin littafin Allah subhanahu wata'ala abdau yanayi ne na haske wanda ana cewa addiya Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan kalma guri gudu uku a cikin alkur'ani a suratu a Yunus ina ganin ya faɗa ya ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an Allah shi ya sanya hasken rana yana da zafi wal qamara nuran ya sanya hasken rana bashi da zafi wata bashi da zafi وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون sannan ya faɗa a cikin suratul anbiya ita wala qad atayna Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dhikra lil muttaqin sannan haka nan a cikin suratul qasas Allah yake qul ara'aytu kai mai sauraron karatu baka gani ba in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmadan ila yawmil idan Allah ya ɗauki kwanakin duniya ya mayar da su dare titir har ranar tashin kiyama yanzu magariba ta yi ana sa ran wato sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce man ilahun ghayrullahi ya'tikum bidiya wani wannan Allah ne da zai zo muku da hasken ranar da za ku gane gari ya waye sai ya ce afala tasma'un wannan littafi wanda ya rubuta shi shine Muhammad Abdulaziz bin Abdullah al-Musnad wannan malami hakikatan yayi kokari kwaran gasken gaske kuma zai taimakawa musamman ɗaliban karatu da malamai wanda suke shiga saha ta da'awa ka gane indi da'awar za ta yi da gaske in Allah ya taimake ka aka haɗu da manyan gari masu san addini da masu mulki to shi kenan sai kaga kun haɗa kai da su addini ya ci gaba amma in Allah ya jarrabe ka da manyan gari waɗanda ba sa san addini tsakanin masu kuɗi da masu mulki to ka shirya ta ka jarrabawa kenan da ku ta ɗauki ba daɗi da su yawwa mala'un da ba sa san addini ba sa san ainihin wato gaskiya za ku ta ɗauki ba daɗi da su wannan ita ce sunnar Allah a bayan ƙasa shi yasa muka ce ɗaya daga cikin annabawan Allah da Allah ibada misali a kansu wanda duk ƙur'ani za ka ga babu annabin da Allah ya fi kawo ƙissarsa a lallashi manzan Allah da ita kamar ta annabi Musa sannan kuma duniyan nan babu wani ɗan adam da ya sai ce ya samu yadda yake so a cikin ta wallahi kowace irin mustawa ya taka akwai abin da sai ya kubuce masa kamala ga Allah shi kaɗai ta cika shi ya sa wani mawaƙi yake cewa duniya ga kowa ta ƙalici babu wanda ya samu kasiran sai annabin yabo ɗan abdullahi sallallahu alaihi wasallam shekarun da fir'auna yi da maimaita sunansa da Allah ya ta yi a cikin alƙur'ani bayan ɗauki ba daɗi da aka yi a suratu shura ko shu'ara'i da annabi musa da shi ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ƙada auhaina ila Musa kuwa auhaina ila Musa mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa To an asiri bi ibadi kai tafiyar gale da bayina innakum muttaba'un za a biyo ku Allah ya ce fa arsala fir'aun fil mada'in hashir fir'auna ya aika cikin birane aka tara masa rinjina ta yaki yace inna haula ila shirzimatun qalil wayannan jama'a minority yan kadan mu muna da yawa amma a ce wasu a samu wata jama'a ɗin tsirarru wa innahum lana laga'izuna kullum a ce fusata musu ke wai ji annan Musa ne ke fusata shi Kullum ɗanɗana mana bakin ciki suke da damuwa sannan wa inna da jami'un hadiru bayan kowane irin tattali na karfi da makami muna da shi sannan a ce wasu yan jama'a yan tsirarru Kullum dan dasa mana bakin ciki suke yi Allah sai ya ce fa aka raja akhrajnahum min jannatin wa sai muka fitar da shi tunda ya kalli annabi Musa ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ba ni bane nake da mallakan misra gaba ɗayanta wannan koramin ba a ƙarƙashi na sake gudana ba to wannan koramin da wannan gonakin na alfarma da ita kama da su Allah sai ya ce fa aka raja akhrajnahum min jannatin wa sannan wa kunuzin da duk wata taska ta arziki wa makamin karin da duk wajen zama wanda yake na karanci ne sai yace kadalika awrasna ha bani isra'il abinda suka tara din aka muka gadarwa da bani isra'il shi Allah yace fa asbahuhum mushriki sai suka biyo su lokacin da ainihin wato gari ya fara wayewa Allah yace falamma tara aljama'an lokacin da annabi Musa ke bakin teku sai ga jama'ar annabi Musa suna hango Fir'auna gashi yana zuwa da mutanen shi qala ashabu Musa inna la mudraku suka ce za a riske mu za a gama da mu qala annabi Musa yake kalla inna ma rabbi sayahdi tare da ni akwai Allah ta yadda ya mun alƙawarin kula ma'iya ta kulawa da taimako cewa zai taimake ni kuma zai shiryar da ni zuwa ga hanyar da zan tsallake Allah ya ce fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal baha muka ce ka daki teku da sandanka fan fadaka sai ga teku ya tsage fa kana kullu shirkin ka daudun azim wa azlafana samma al Allah ya ce wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina muka tsiratar da annabi Musa da wanda suke tare da shi thumma agarqana al la'akari sannan muka nutsar da ragowa wanda yake cewa wa inna la jami'un Hadiru, kowane irin istidadi suna da shi wanda ya kalli wa'ancan yace in jama'a ne tsararru da haka Allah da ya gama sai ta inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim sannan ya shiga ba da labarin annabi Ibrahim da haka wanda suke da littafi a hannunsu abinda malam ya buɗe littafin bangon da shi shine qala Allah ta'ala Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan haka muka sanya wa kowane annabi maki daga cikin mujrimai wa kafa bi rabbika ya isu ubangijin kai zaman to hadiyan mai shiryar da kai kuma mai taimakon ka to kakka taba cewa Allah ya sa wa annabi makiya ka zo ka ce zaka zama mabiyin annabi kuma zaka samu makiya amma kuma duk da haka wannan ba shi yake hukunta ba a'a kai gurin karantarwa dole ka bi kuma irin maslak hanyar da annabi ya shiga wajen karantar da mutane da uslubi mai kyau wanda Allah ya faɗa cewa wato wajadilhum billati hi ahsan kai da ko inda maganganun su wallahi ba gyarawa suke ba lalatawa suke an fahimta ne yawa ko da wasu sun maka jafa'i sun faɗa maganganun banza a kanka a matsayinka na mai karantarwa bai yiwa ka ce zaka dinga mayarwa da irin suna suwa maganganun yanzu mutumin da gubara ta kama shi tana ci da wuta yana maganganun banza sai ka zo zaka cece shi sai ka ce to sharaɗin in cece ka ga dai wuta tana ci amma sai fa ka ja bakin ka kayi shiru tukunna ai kaga sai da ya mutu ko to shine aya ta biyu Allah sai ya ce wa kadalika nufassilu al-ayati haka muke tafsilin ayoyi walitastabina sabilul mujrimina saboda hanyar mujrimai ta fito daban shine ni. da haka akwai qira'a na wa nufassilu nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimina da haka wannan yana daga cikin fa'idodin qira'o'i yana jama'a maka abu ya ƙara fitowa fili al'imamu ibn kasir da abu amru da ibn amir a sun karanta wa kazalika da fassilul ayati wani tastabina sabilu sabilu ɗin da rufa nafi da zai daga yaqub sun karanta da nasba wa kazalika nufassilul ayati walitastabina sabilal mujrimina al-imam shatibi yana faɗa a cikin shatibiya yana cewa inna bi fatihin. amma nasaran wa ba'du dukkan an fahimta ai sabila bi raf'in nama yastabina inma yastabina suhbatun zakkaru wila sai ce sabila bi raf'in khudh wa yaqdi bi dammi sa kinin ma dammil kasr shaddid wa ahmila haka imam shadibi yake cewa to da an mun ɗauki wa litastabina saboda ta bayyana sabila mujirimi sai zamantu tastabina fi'ilun mudari'un ne marfu'un wa fa'iluhu damirun mustatirin fi hujuban taqdiruhu anta ya rasulullahi dan kai annabi kai bayani hanyar mujibbai ta fito a fili to in annabi ya riga yayi bayani qira'a na ruku awali tastabina sabilul to ita kuma hanya zaka fito wajihan kowa zai iya gane ta cewa wannan hanya ce ta mujallai, wannan shine to al muqaddimatu muqaddima malam ya ce alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wal aqibatu lil muttaqin wato kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga masu tsoron Allah wala udwana babu wuce gona da iri illa alal zalimin sai ga mutanen da suke azzalimai wa ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu kuma Allah shi shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya cikin aikinsa ko cikin wato bautarsa ko cikin sunayensa da sifofinsa ilahul na wal shi ne wato abun bautan mutanen farko da na ƙarshe wa ashhadu ina shaida cewa Annan muhammadan abduhu wa rasuluhu annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne da haka imamul muttaki ne shine shugaban duk wani mutum mai tsoron Allah wa qa'idul gurrul shine kuma komanda na jama'a wanda za su tashi da fararen fuska gobe alkiyama sallallahu alaihi wa ala sa'iri hinna nabiyina tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzon Allah da kuma ragowar 'yan uwansa annabawa wa man tabi'ahu da wanda suka bi shi bi isanin da kyautatawa ila yawmiddin zuwa ranar sakamako wa sallama tasliman kasira da kuma tsira da aminci malam yace bayan haka amma ba'adu fa inni ahmadul maula azza wa jalla ina gode ma Allah an waffaqani ya datar da ni wa yassara li kuma ya sauƙaƙe min dirasati sana at-tamhidiyya wato karatun shekara na wannan lokacin da yayi limajistira a mataki na mama majistera ku da ake ce masa majistera da turanci masa ku bi jami'atul imam muhammad bin mas'ud al-islamiyya an gane eh bi ismin muhammad bin sa'ud al-islamiyya bi al qur'an wa ulumihi a bangaren ulumul qur'an walamma kana ikhtiyaru mawdu'il ba'th yayin da ya kasance zaɓin mudu'in bincike ba da itimamin hadhihi sana bayan cika wannan shekaran amran da min al'amari ne wanda babu makawa fa in ni, an-nazara ya ce na ta jujjuya kallo na wa ajaltu al sannan na fi yawo da tunani na sai yace falaha fi zihni sai ya bayyana a cikin kwakwalwata ko hankali na bar'un sa'i'u wato walƙiya mai haske wata khayyaltu sannan na dangar suranta jahafin kufuri wato rinduna ta kafirci akan ce jahafin da ma'anan jeshin kafi fihi wato kuyur rundunar da take tana da yawa wacce yake a cikin akwai dokuna tattare da ita an fahimta a wanda ya taƙaddamu iblisin la'i wanda yake gabata kwamandar ita wannan rundunar shine iblis wanda Allah ya tsine masa albarka an fahimta a to haka za a yi ta bugawa tsakanin jama'a ta Allah da ta sheda. har duniya ta kai shi kuma da abin da aka ce na Allah ne to wanda za ka gani akan hanyar ‘yan kaɗan ne amma abin da aka ce maka na shaidan ne to ko kuɗi ya ke sawa a siya wasu sai sun siya da kuɗinsu da aka wasu da kuɗinsu da damarsu za su sai makansu zuwa wuta Allah ya kiyaye yasa wannan hudu ba ta shedan da zai in an gama wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr zai miƙe bayan hukunci an ce a tafuta an tafuta zai miƙe kafa mambare yace ai Allah ya muku alƙawari ni ma ne muku amma ni nawo gurubi ne sai kuka saba alƙawarin Allah sai kuka bi ni kuma ba jan ku wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastadabtum kiran ku ne ko kuka zo kuka bi na ka fala ta lumu ni wa lumu an fasa ka kowa ya zarge ni kowa ya zargi kansa ni ba zan iya muku amfanin komai kuwa kaga duk wanda ya ji wannan hudu ba Allah ya mu ya ji hudu ba wa yahmilu wanda yake ɗaukar tutar su fir'auna al-asim shine fir'aun mai zinibi. wa hum yahmiluna ma'awila wato suna ɗaukar ababe na jingina na hadmihim liddakki wato rusawa don rugurguza kusuni hada katangar wannan addini watsa musu da kuma shafe duk wata alama ta addini wa naqdi urahu da kuma warware duk wata igiya ta addini yace ce wata al-faruq sai ne tunanin faru Umar kenan radiyallahu anhu وهو قائم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم yace sai ne khiyas sai na suranta yanzu kaman ga sai na Umar a mambarin Annabi ya kula yana cewa innama ma tunqad islam ana warware igiyar musulunci ne urwatan urwatan wato yanka yanka gaba gaba idan shi a fil islam man la ya'rifu jahiliya idan ya taso a musulunci wanda bai san jahiliya ba wallahi galibi yaron da aka haife shi a sunna ya taso ya girma wallahi mai cika sanin sunna tana da kima ba wanda ya taso a bid'a an Allah ya kubutar da shi ya dawo sunna shi yafi kowa sanin sunna da rai shi yasa kake ganin ga mutane nan ahlus sunna suna son sunna kuma suna son kudin su eh ko sannan suke bid'a sai ga suna kashe kuɗi yadda ya kamata amma sun gane wasu sai wanda Allah ya so sai ga sun rike kuɗinsu sun ƙi bayar ɗazun nan wani bawan Allah ya zo gidana muke magana da shi malam usman da muke zuwa nijar ko kun lura da wani abu akwai bambanci tsakanin mutanen nijar da nan a diyawan da muke a nijar ban taɓa zuwa ƙofar gidan wani mai kuɗi ba ko wani mai sarauta na ga mutane na fadanci a kofar gida ba sa yi wallahi wallahi ba kofar gidan sarkin ni dai a yawo na a Nijar da na je kofar gidan wani mai arziki na ga mutane sun taru a kofar gidan ana mai ci sannan ban je gidan wani mai sarauta ba a Nijar da na ga mutane sun taru a kofar gidan ana mai wa fadin ci sai mu nan duk mai kudin da ka sani sai dai in bai bayarwa ya shafa ma idansa toka shi ne kuma nan zai sha zagi ko mutane za su yi Allah ya kawo bala'i ya faɗa ba haka bane sannan kuma mutanen mu sun tashi wani lokaci ba abin da za su yi sai aibanta mutanen da wala cikin abin da na fahimta wallahi alam ina ganin kaman sun fi mu kana'a wadata ta zuci ne sannan kuma ina faɗa bi kulli saraha kuɗin da muke samu don mu aikin addini fa saba'in cikin ɗari mutanen Nijar nake ba mu gudunmawa. Wallahi abin da muke samu bai wuce talatin cikin ɗari ba a Najeriya. Da Allah kuma suwaye suka fi arziki. To su mutanen Najeriya kuɗinsu ba na aikin addini ba ne. Amma duk wani fasadi wata ɓanna in ta taso to nan ne su kuma wafi zalika faliyata na fasil mutana fi suna. a nan ne za su dinga ni dai gaskiya a yawo a Nijar ban gani ba ban taba zuwa kuma mun kai ziyara gidajen masu arziki da dama a Nijar amma ban taba zuwa kofar gidan wani ba na ga mutane sun taru an zo mai fadanci amma yanzu ku duba ku ga yadda mutane suka mayar da gidajen mu sai ka ce gidajen yan siyasa wani zai iya zuwa maka cin safe ya zauna har yamma yana jira yadda ka san ajiya ya baka kawai ya zo zai karba kayan shi ne wallahi wallahi dole sai ka fito ka sallame shi ka gani to in hakanan musulunci sahabban da suka rayu a jahiliya shi yasa sai na umar yace idza nasha fil islam man la ya'rifu al jahiliya to da su da suka rayu a jahiliya ko da mutum ya taso ya ga gunki guda 360 adadin kwanakin shekara a dakin kaba wannan in an bauta mai a bashi hakuri a ce ya jira sai shekara mai zuwa a cikin gumakan ma aka ɗauka wannan Allahu lamzul jalala sai da aka yi masa ta'anisi na mace aka samu gunkin lata wannan sunan Allah al'azizu aka zo aka ɗauki gunkin uzza aka sami sunan mace wannan almannanu aka ɗauki sunan gunki almannata aka sa Allah ya ce a afara aiki mullata wa uzza wa manata mai salisatul ukura alakumuz zakaru Ku ku zaɓi ‘ya'ya maza wa lahul unsa sannan shi kuma Allah ku jingina mai ‘ya'ya mata Allah ya ce musu tilka idan ismatun jiza rabo ne da ba ku yi adalci ba in hiya illa asma'an sammaitumuha Ku sunaye ne kai kuka je ke kira ku ta shafa ta shafa Allah subhanahu wata'ala ba to dan haka shine abin da yake magana shi yasa ba dole bane dan haife ka a musulunci kuma a wajen Allah ka fi daraja akan wanda ya shigo musulunci in ba haka ba da sai ya zama to ta tabi'ai su da aka haifa a musulunci da ƙananan sahabbai da sun fi manyan daraja a gurin Allah ko kuwa to ba haka abin yake ba to shine wa uttu sai na koma ila kitabillahi azza wa jalla zuwa ga littafin Allah qallibun nazara fihi ina jujjuya na a cikin shi fastawqafani qaulillahi azza wa jalla sai faɗin Allah maɗaukakin sarki tsayar da ni ƙarƙashin faɗin Allah wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimi yace fa alimtu sai na san anna mata sabilan ne. akwai hanyoyi guda biyu la salisa ma babu da uku sabilul mu'minina wa sabilul mujrimina akwai hanya ta masu imani sannan akwai hanya ta mujirimai wala ka wannan da suka zo suna yaƙar su shehu dan fudi yanzu bi kulli wasila da suke da ita to hanya ce ta mujirmai mujirmanci kuma in dai Allah madaukakin sarki ya ara mana rai muna rayuwa a dauran ƙasar nan duk wani matsayaci da ya ninki ya ce kawai aikin da zai siya iskaɗin mutuncin su shehu usmanu mu kuma sai mun yi faɗa da shi ya ƙarfin mu kun san sun je sun man shari sun ce wai ni ma ba fulata ne sai sa nake kare dan fudu wai an bincika an gano asali na niwa ba fulatani ne yasa nake kare tsankodo na ce a ba ku sani ba ne niwa fulatani ba ne ni ba haushi ne wa walidin wa ma da yawa amma kuma muna maganan kabila ba ne mu muna maganan addini ne ke shi Allah ka shiri ɗan uwan mu fulani wasu daga ciki su gane cewa yanzu ina nan da da bidiyon da naga wani mutum a zamfara cikin a gidan rediyo aka yi da shi na abubuwan wanda ku gani da gangan shirya su aka yi abubuwa suka zo suka yi amurka suka zama ƙabila mafi wacce Allah maɗaukacin sarki ne mata a ƙwar'ani ta'addanci lamba ta ɗaya a doron ƙasa shine kisan annabawa yahudu amma Allah maɗaukacin sarki da ya tashi bai mata kuɗin gora duka idan ya ce da ina lari na kafa wuri ce min bani isra'ila wannan min din tabi'idiyya ce wasu daga cikinsu ba duka ba to ban taba ganin inda aka ce a tashi ba kawai dan an samu wasu na laifi cikin yanzu kai kudanci inyamurai ba suna kashe mutane ba me yasa ba a ce ai kudin gora ba din da ga wani inyamuri shi ma a kashe shi kuma wannan sharin ai daga wasu daga cikin waɗannan mutanen da yanzu ake so a ɗauki mulki a mayan masu daga nan cin malam jafar yana da rai abin ya fara tasowa a yankin wa'annan mutanen daga can abin ya taso haka kawai agan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wata ammaltu sai ne lura hasba nazari alqasir gurgudan kallona wanda ya tagaje asma'a kaseeran min al-buhus al-qur'aniyya sunayen bincike da yawa na qur'ani fa wajadtu sai na samu mu'uzamaha. mafi yawancin tayuna ana ba da kulawa ne bi kashfi sabilil mu'minin idan malamai za su yi rubutu za su yi rubutu akan sabilil mu'minin tafarki na mu'mini sai ya ce ala sabilin misali a ƙasa lamba ta ɗaya misali balaga adadin rasa'il aljami'iyya fi mamlakatar arabiyyatar saudiya adadin rasa'il littattafan da aka rubuta a saudiya min am daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da tara hatta nihaya har zuwa ƙarshen shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da sha hudu abinda aka rubuta ko a hijira abinda aka rubuta ya kai dubu bakwai da hamsin da hudu risala kulluha tukuna bi bayani da mu'min kowace ana kulawa da in za a yi bayani hanyar masu imani ya ce cewa in ba risala 320 ba a cikin dubu bakwai da ta hamsin da uku idan ka cire ɗari uku da talatin ɗari uku da ashirin nawa zai ragu eh cikin dubu bakwai da hamsin da uku idan an cire ɗari uku da ashirin nawa zai ragu to a ciki shine shiwa wayannan faqat tu'la bi kashfi sabilil mu'minina bin nisbati in ka hada zaka ga bai wuce biyar cikin dari ba taqriban yace unzur zaid al-hasan dalilur rasail al-jami'iyya bugu nabi ar-riyad markaz al-mal faisal lil-buhus wa dirasat al-islamiyya hijira 1400 da nawa da da zaka gani kenan galibin abin da aka fi rubuta kai ana bayanin sabilil mu'minina to tunda kuma Allah madaukakin sarki ya bayanin biyu dole mutum ya san hanya ta mutanen kirki ya hauta ya san kuma hanya ta mujrimai ya kauce mata sai yake cewa fara'aitu sai naga an ya kuna mawdu'a bahasi wato ya kasance mawdu'un bincike na fil janib al a wani bangare na daban ko an ya kuna mawdu'u bahasi fil janib bayanin sabirin mujrimi na shine kasance bayani akan tafarkin mujrimai din zalika annas ibanata saboda wannan yana faruwa saboda bayyana na sabirin mujrimina daruriya listibanata sabilin ya yafi zama dole a yanzu sama da yi bayani akan kace ga hanyar masu imani wa ayyu gabishi wani irin ainihin wato wauta ne a lufin ko kuma rikitarwa fi tasawwur mawqifil mujrimina wa sabilihim wajen bayani akan mawukifi na mujrimai da kuma hanyar su doga gabashan wanda ke iya dawowa da yaudara wa libsan da rikita fi mawqifil mu'minina wa fi sabilihim ma'ana abin da yake ta an baka iya gane bambancin tsakanin hanyoyin guda biyu ba to kana iya akasa ka ɗauki hanyar mujirme ka ɗauka ta mutanen kirki ce ta mujirman a ka askasa ta mujirman ka ɗauka ta mutanen kirki ce ta mutanen kirkin kuma kai ta faɗa da ita ana iya samun wannan sai ya ce wa ba a da i'adatin nazari bayan na sake kallo da kyau wata ammali da kuma lura fi kitabin lahi a littafin Allah azza wa jal azamtu sai na yanki an ya kuna maudu'u bahasi bahasi na i kasance idan mun ɗauke shi sai zama asaliba alkufari idan ko mun ɗauke shi azamta an ya kura mawudu a ba'asi sai makaranta shi yadda littafin yake a salibin kuffari fi tasaddi li watan rusul alaihim wassalam fi dau'i ayatil qur'anil karim akwai malamin da ya rubuta wannan usulubi na kafarai wajen fito na fito da da'awar annabawa a ƙarƙashin hasken ƙur'ani sai ya ce wa ba'ada ta haƙiƙin nazari bayan da na ƙara tabbatar da nazari wa mazidin min at-ta'ammul kuma qalan lura ragibtu an kuna al-hadith sai na kyamaci zance na ya kasance anil mujrimina khassatan ya kasance akan ninan ya akan mujrimai ne ba wancan malamin ya rubuta asalibul kuffari ba yace to ni sai na kyamanci nasu. a ce bincike na ni ya kasance akan mujrimai ne yace wa zalika li asbabin minha wannan saboda sababba kamar haka yace awwalan na farko anna a'da ar-rusul alaihim assalam makiya manzannan Allah hum min al-mujrimin suna daga cikin mujriman ai kama warada fi ta'bir al-qur'ani al-karim kama yadda zo cikin ta'birin qur'ani Allah yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin Allah da ya tashi bai ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-kafirin ba ko sai yace me min al-mujrimin to menene hikima wajen zaban lafazin minal mujrimin maimakon minal kafirina saniyan yace anna lafzal mujrim shi lafazin mujrimi yadkhulu fihi kullu aduwwin lil haqqi wa ahlihi duk wani makiyin gaskiya da ma abota gaskiyar yana iya shiga ciki walau lam yakun kafiran sarihan koda ba kafiri bane karara yau duk matsalar da ka dauko a nan kasar in dai ta addini ce na rantsi da Allah ka jira kafin kafare su zo su fara faɗa da kai a waje wallahi sai ka ga wani da sunan musulunci da rigar musulunci ya miƙi ya fara faɗa da kai ba ka bane yanzu da wannan sarauniyar ta ingila ta mutu ai na faɗa na ce kana kallon mutane wani kana ɗauka mutum ne a shira ne wallahi addu'a suke suna Allah ya jikanta Allah yi mata rahama Allah ya sa ta huta akwai ma wanda suka jingina ta suka ce jikan ma'aiki shi eh akwai wasu ma saboda mugun tsabar jahilci kuma wallahi da rigar karatu cewa ma suka yi tana cikin halin fatara eh wai sakon manzon Allah bai ta ba har yanzu wallahi wai tana cikin alil fakara hmm? ala na min rusuli an taqulu ma a min bashirin wala nadirin to tana cikin waɗannan. ba ta ji labarin kowane annabi ba a doron ƙasa ba ta da labarin saƙon kowane irin addini naka tana cikin alil fatar shi ne to da aka wannan shi ne kalmunafiki masalan kamar munafiki don shi zai iya zuwa ya zauna ya ta rayuwa da ku shi yasa ga da Allah ya tashi tasdidi akan munafikai matsawar da Allah yi musu yafi matsawar da aka yi mu munafikai kafirai saboda cikin su ne Allah ya ce wa fikum sama'una lahu a cikin sa akwai ƴan asiri in ma sun fito tare da ku da sunan aikin addini to billahi la ilaha illa ba abinda za su kara muku in ba matsala ba shi yasa kaga ake kiran suratul tauba da al-fadiha wacce take kunyata munafikan take kunyata su ta fito da abubuwa ƙarara nasu mutum yanzu ya zauna cikin ku ta fi ƙifiki da ido kuna tsammani naku ne kuma wallahi tallahi ba naku ba ne na wasu ne wasu yake wakilta a cikin ku ke sa munafiki malam akwai matsala lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa sahabbai in firu khifafan wasiqalan ku fita jihadi sun malamai sun yi magana ta kai guda biyar kifafan wasu ƙalin dattijai da matasa masu wadata da marasa wadata masu abin hawa da wanda suke tafiya a ƙasa cikin nishaɗi da rashin nishaɗi da ya ƙunshi in firu kifafan wasu ƙalin wajahidu bi kuma wa anfusikum ku yi jihari don addinin Allah ya ɗaga da dukiyarku kuma ku yi da kanku yasa kullum nake cewa Allah ya bani kuɗi aljannan nan da gaske ake neman ta ka zo in baka kuɗi kuma in baka karatu ko kuwa to me a ciki a gari ai ba wani bane ai wanda yake da kuɗin yake ganin in zai ran da aka ya mutu zai tafi lahira da su shikenan sai ya tafi eh? Allah yake zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai yace law kana ardan qariba da ce za a samu wata kadara ta duniya nan kusa wata ganima wa safaran qasidan kuma saka ga tafiyar bata da nisa Allah yake lattabuka wallahi da sun biyo ka an tafi jihada walakin baqudat alaihim ash sai dai tunda suka ga wahalar tafiyar na da wahala tunda ai ta buka za a tafi yana daga cikin guraren da annabi da zai tafi bai tauriya ba sai da ya faɗa wa kowa yace a shirya saboda akwai wahala da haka wasu ya na billahi za su zo suna maka rantsuwa da Allah suna cewa lawistata ana la kharajna ma'akum wallahi ya rasulullahi inda mun samu dama ai da mun fita tare da ku a can gaba zaka ga dalilin da yasa suke rantsuwa da Allah tana cewa wai suna jin tsoron fitina ne wacin inda za a bi akwai fararen mata karka je ka ga fararen mata imanin kai ya tafi ta <laughs> gani Allah ya ce yi hulikuna an suna hallaka kansu ta hanyar rantsuwa da ƙarya amma wallahu ya alamu innahum lakazibun Allah yana sana cewa ƙarya suke suka zo suka kawo annabi uzuri annabi ya kalli zahirin su ya karɓi uzuri shi yasa Allah ya ce wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya a cikin sa wanda suke cutar da annabi ya kulu na huwa uzur wai suna cewa annabi kunne ne ta yadda wai saboda kyakkyawar zuciyar manzon Allah duk abin da ka zo ka faɗa min sai yadda Allah da ya tashi mai da mai da nasi sai ce qul uzuna khairil lakum annabi shi kan kunne ne amma na alheri ba irin naku ba da suka zo suka kawo uzuri annabi ya karɓi uzurinsu abinda ya bayyana ana gama Allah ya turo wahayi ya ce masa afallahu anka Allah ya maka afu amma lima azinta talahu. dan me kai masa irin ai da ka jira hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lam al-kadhib har sai ya bayyana gare ka ka gane makaryata a cikin su ka gane suwaye masu gaskiya da Allah wanda ya zauna da annabi ya kiyin gaskiya wa kake tsammanin zai zauna da shi a duniya ya gaskiya to har Allah inda ya ci gaba da cewa law aradul khuruja da sun yi nufin fita da gaske la addu lahu uddatan da sun yi wa yakin shiri amma walakin kare bi asah Allah ya kishi zabura akan aikin alheri fa sabbata shi sa idan ku fadda su da wakila waqila qudu za a ce ku zauna ma alƙa'idin tare da masu zauna Allah ya ce lauka na ku wallahi da ma sun fita sun bi ku ma zalukum illa kabala ba abinda za su kara muku in ba matsala ba wala auda bugu na yabghunakum yabghunakum alfitnata wallahi da sai sun kunna wutar rikici tsakanin mutane ana zaune lafiya sai a haɗa wannan tsakanin wannan da wannan rigima da fitina sai Allah ya ce saboda wa fikum sama'una lahu a cikin ku ko al'ummar musulmi akwai yan leƙen asirin wa'incan musulmi ne wani da shi ake sallah a sahun gama. kuma na rantsa da Allah ta gurin shi in ana so a yi ma addini kwafai shi zai ba makiyaci ce ai ga yadda za a yi in ma malamin addini ne za a kulla mashari zai ci ai ga yadda za a yi shi yasa Allah ya ce wa annabi laqad tagawul fitnata min qabl ai kafin wannan lokacin sun nemi tayar da fitina ma wa qallabu lakal umura sun jinkirta maka al'amara hatta ja al-haqq wa zahara amru Allah wa hum har sai da gaskiya ta zo al'amarin addinin Allah ita gaba da bayyana kuma ba sa so addinin ya samu ɗaukaka. ta yau in ka matsalar hijabi a matsayin takadiyya ta musulmi kace zaka tattauna ta a Najeriya sai kaga wanda baka yi tsammani ba sai fito yana rigima da kai shi sa in ka samu dama yanzu kakka fito ka ce komai da sunan addini a'a ka samu wata doka ka makale a bayanta ka ce a sakin layi na kaza akwai wata doka da ta bada dama ta ce ba za a yi kaza ba ka tsaya nan kawai shikenan kawai kai ka san abin da ke bayan wannan doka amma in ka fito ka ce addini to wanda duk baka yi tsammani ba mujirmai suna nan sai sun yi rikici da kai akan addini sai sun yi faɗa da kai sai sun kwashi kafarka an fahimta yi Allah ya sa mu dace bi khilafi lafzil kafir sabanin lafadin kafi wala yadkhulu fihi illa man azhara al-kufr shi wannan ba zai shiga ma sai mutumin da ya bayyana da kafirci shi zaka taimaka ba. amma mutumin da yake zuwa ai sallah da shi ai abubuwan addini da shi kana da dama ka taimaka ba? babu shi yasa kaga Allah da ya tashi sai to annabi walau la sha'u la arayna da mun ga dama munafikai sai mu ce maka da wani da wani wannan fa zamanin da wahayi ke sauka ke yanzu da a ce za a saukar da wahayi a ce da wane da wane munafukai ne da an sha mamaki wallahi <laughs> tun da wancan lokacin Allah maɗaukacin sarki cewa yi a cikin suratul munafiquna ya kadin barqu a tun cikin suratul munafiquna me yake faɗa wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a liqawlin ka'annahum khushubun yahsabuna kulla sayatin alayhi duk wahayin da aka saukar dauka suke da su aiki. sai ba su da kwanciyar hankali to yanzu mutane da ba wahayin da zai to tona ma saboda wancan lokacin in kai abu wahayi ne ne sauka ƙarya yake yi munafiki ne to yanzu inda a ce wahayi na sauka malam da an sha mamaki wadada wallahi malam da an sha mamaki yanzu to shine Allah ya kiyaye to shine sai yace sannan saniyan na biyu tasihu mafumi salisan na uku tasihu mafhumi ma'anar ijra wato gyara ko inganta mafhumi abinda ake fahimta na amanan al-ijram domin al-ijram ne na ajara ma yujrimu al-ijram faƙar sha'a fil azminatin mutaakhira ya yaɗu a wannan zamani na ƙarshe itlaqu hadal wasbi sakin wannan sifan alaman irtakaba jarimatan jina'iyya akan wanda ya aikata laifi babba kalqatli kamar wani ya kashe wani sai a ce al wani hauhi, sannan wa qasr ma'ana maana da zalika kuma takaita ma'anar akan wannan wannan yace mimma yu'akkidu zalika da jami'al buhuth na mutaqaddima li nail al-magistera wa ad-doktora fi al-mamlaka al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya fi fatarati a fatarana tsakanin shekara 1389 zuwa shekara 1414 ko ko da 41 ta tahaddathat anil jarima wal mujrimina kulluha ta ta haddasa anan jara'imin jina'iyya tana magana ne akan manya-manyan laifuka irin waɗannan ka jara'imul qatl kaman kisa wazina wasariqa wa nahawiha saboda haka yanzu duk ya shiga cikin abin da suke sawa jara'in din yanzu satar kuɗi ta hanyar intanet yanzu tunda na an yarda cewa kuɗin da ake sata ta intanet yanzu yafi kuɗin da ake rike makami a biya sata ko kuwa sai sa yana ka ga mutane da kuɗi kawai yadda ka kyale su yawwa malam shanono yaushe za ta fashe ne eh? akwai wannan suna nan suna jiran ta fashe ko ana ana kwara masallaci Allah ya kiyaye wa hada wa in kana sahihan sa'igan wanda yake ko da yake ya halatti ya inganta fil lugha wa shari'a luga da shari'a illa anna al-qur'an sai dai shi al-qur'an lam yarid bihi sarahatan bai zo da irin wannan lafazin ba saraha wa ma ladhi warada fil qur'an abinda yazo cikin al-qur'ani itlaqu hadha al fadan wannan lafazin ala kulli man kafara billahi akan duk wanda ya kafirce ma Allah wa ada rusulahu ba da manzannin Allah wa tasadda li da'awatihi da haka ko kana sallah in dai ka zamanto aikin ka shine fito na fito da addini to kana cikin mujrimai kana cikin mujrimai walau lam yaqtul ahadan koda bai kashe kowa ba qatun da fi hayatihi a rayuwarsa aw yasruk ko kuma bai yi sata ba aw yizni ko bai yi zina ba wa qad qassamtu bi istiqsa'i asalibi ko wa qad na tsayu bi istiqsa'i da faɗaɗa da bincike na asalibil mujrimina uslubi na mujrimai fi tasaddi li da'awatil mursalina wajen fito na fito da da'awar manzanni fi kitabillahi azza wa jalla a littafin Allah yace fa fa balagat sai ta kai uslubin qariban min mi'atin wa wajen uslubi ɗari da ainihin wato casa'in min hama huwa zahirin jari a wanda ya fito a fili wa min hama huwa mustatirun khafi akwai wanda yake ɓoye kama anna min hama huwa mushtarakun bayna tsawa'ifil mujirimi na jami'a. akwai uslubin na Mujirman masu faɗa da addini sun haɗu a wannan ɓangaren an yi musharaka wa min hama taktasu bihi tsa'ifatin duna ukra akwai kuma uslubin da wa'annan sun keɓanta da su ban da wa'annan to za ka je wani uslubi ne yahudu suke ɗauka wajen faɗa da addini wanda ya wani uslubi ne kirista ke ɗauka wajen faɗa da addini wani uslubi ne kafare tsantsa wanda ba su da alaƙa da littafin sama suke ɗauka wajen faɗa da addini sannan wani uslubi ne munafukai suke ɗauka sannan wani uslubi ne kuma ya haɗa su su duka za ka ji Allah maɗaukakin sarki ya samu dace a ah, za mu tsaya a nan akwai wasu bayanai muhimmai da nake so in cike da su kamar haka na farko na yi magana a wasu munasabobi wannan ina maganan ne saboda kiraye-kirayen da wasu ke mana ba wanda ba za mu zauna da shi ba a matsayinsa na musulmi in ya ce yana da zama da mu a matsayinsa na ɗan siyasa in addini ya haɗa mu da shi za mu zauna mu saurare ka mu ji mai ka taho da shi amma dai wani yanzu ya sa rigar addini ya yaudare mu an wuce wannan lokacin a wasu daga cikin waɗannan mutanen abinda kawai suka ɗauka saboda kawai sun rena mana hankali sai su ce a bari su zo su tsayar da wane musulmi ma wane musulmi idan suka zo suka yi musulun musulun tiket to ko ba dan Allah ba za mu tashi saboda mun mun fi kishin addini za mu ya matsa gari mu ce sai an zaɓe su ai yanzu ba shekara takwas ta kare ba yanzu mu tafi jihar mu ta cebi jihar cebi cikin yawon da ne kwanan nan da na tana daga cikin jihohin da duk wanda ke Najeriya shekara ta dubu da sha biyar da ta dubu tara an yi amfani da addini sun ci zaɓe yanzu jihar kebbi ba ta da sa wanda gwamnan ya ɗauka da sunan addini sannan ba ta da kwamishina na addini a shekara takwas nan shi ne kwamishinan shi ne sa sannan saboda sun rena hankalin mutane sannan kuma sai wani yanzu ya zo ya raba gawa tambayar kawai da muke very simple kawai a faɗa mana mai aka yi wa addinin shi kenan kawai mu muke aikin addini mu muke neman kuɗi don aikin addini ga su wasu ciya man a zaune can Allah ya saka masa da alheri suna cikin mutanen da duk sanda aka ce wani abu ya taso su taimaka za su wayannan mutanen da tun da muke aikin addini wani ko naira dubu ɗari bai taɓa ba ku ba wai shine kake tsammanin a yanzu dai buƙatar ku ce ta taso ta kakkuraba da addini don buƙatar ku ta yanzu wannan yaudarar ba wanda ya isa mana ita yanzu yawa mun ji addini za ka ba ko to faɗa mana mai kaiwa addini har wani ma kwanan nan yana cewa wai wani in ya faɗi zaɓen aka bari wai addinin musulunci ne ya faɗi to bari ya faɗi mu gani musuluncin zai faɗi to wannan shine saƙonmu na farko yawa duk wani wanda zai zai magana akan addini faɗa mana me yema addini shine kawai tambayar mu in ba kada abinda abin da zaka nuna da kai ma addini ka zo kuma ka ɗauko maganan addini rena mana hankali kai renin wayo ne ma abu na biyu akwai magana da ta shafi ɗangwata ɓangare guda biyu alhaji aliko ɗangwata ɓangare na farko akwai ɗaya daga cikin limamai da muke tare da shi imam yusu abu unesa shi ne babban limami na masallacin sallama biyu a garin obajana labari ya zo mun ta hanya ingantacciya cewa a garin kogi obajana akwai wani wanda bature ne daga wata ƙasa ya hauru ya ƙasan nan farko ko addini bai da shi daga baya aka samu wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙu ta fuskar kiristoci suka a tatin ɗin shi da ‘yan mata yau da gobe da gobe har suka kwambatin ɗin shi ya dawo ya zama kirista wannan tasa ya zo ya dinga amfani da damar shi imam yusuf Allah ya saka masa da alheri Allah ya tsare shi ya tsare masa imaninsa da mutuncinsa ya samu dalilai na ga irin abin da mutumin nan yake kawai daga coci suke ba shi ga abin da zai wa mutane ya kuru wannan ya kuru wannan da kuma adadi na list da aka ba shi daga coci ake ba shi daritin ko kuma yanzu in mutum ya samu dama ya samu kuɗi babu wani malami da ya isa ya faɗa mai ga abin da zai ko ba haka ake yi ba daga baya ya zo ya yi hudu ba a masallaci har ta kai ga kwamishinan 'yan sanda ya aika aka kira shi suka zo aka zauna ga mutumin gashi suka ce zargi suke kuma ya kawo dalilansa kuma aka gamsu cewa eh abin da ya faɗa haka ne to wannan kokari da ɗan yi a matakin farko da suka aika kukansu cewa gafa abin da ke faruwa don a wannan ɓangaren yana iya ƙoƙarinsa a matsayin ƙasar da take da al'ummomi guda biyu masu addini ba su cika la'akari da addinin mutum ba in za su ɗauke shi aiki akan yi la'akari da cancantarsa ne wannan yasa wanda ma ba ɗan ƙasar ba sai a ɗauke shi ba ma a damuwa da wani addini take to ta wannan fuskar tsakanin da Allah da bincike labari ije masa cewa ga abin da yake faruwa sun kafa kwamiti kuma sun yi bincike kuma sun ɗauki matakin da ya kamata a ce sun ɗauka to bisa ga wannan muna wa shi alhaji ali kwaɗan wata fatan alheri Allah ya saka masa da alheri abu na biyu kuma a ƙarƙashin wannan sai maganan yanzu kamfanin obaja na da ya taso mutane ba kowa ya san me ke faruwa mai yanzu yanzu akwai maganar shi wannan gwamnan ojin yana so su ya kwaci kamfanin yauwa wasu ba su sani ba eh wasu ba su san mai ke faruwa ba so za mu bayani ne mafi karanci a matsayin ka na musulmi ni ba ni da kowace irin alaƙa da shi abinda ya haɗa ni da shi musulunci kuma na san abinda ya kafa a ƙasa al'umma tana amfanuwa da shi musulmin da wanda ba musulmin ba lokacin duk da aka ce yanzu gurin nan ya samu matsala to adadin al'ummar da za ta samu matsala suna da yawa mu ne maka samu matsala to irin wannan inda a ce ma dukkan wanda Allah ya ara musu dama ta kuɗi sun zo sun kakkafa abubuwa na sana'a irin wannan da Allah za a rage zafi ko ba za a rage ba to a yadda na samu labari asali da yana Kan wato provisioning ne gurin ɗan guri ne aka zo da aka zo da yarjejeniyar cewa a farko za a kawo zai kawo kayan aiki duk abin da aka samu a gurin za a ba da 10% su suna da 90% haka aka fara gina yarjejeniya wanda suke da dama ta mulki a wancan lokacin daga baya suka zo suka ce a'a a yi lissafi za su siyar da gurin a ba su kuɗin kuma aka yi wannan yarjejeniyar a rubuce shi kuma rubutu ka gaba ƙarya ba ne da aka yi wannan to yanzu sai daga baya sai yanzu rigima ta taso wallahu a'adam. shi wannan gwamnan ko shi ma yana ganin a shekara takwas bai tsina nama al'umma komai ba dan na ga firarsa da aka a BBC wai dalilin da sa bai yi aiki ba wai saboda tun da yake gwamna ana ta ta shari'a so ranar nan haka aka ɗibi ɗan banga aka je da rana tsakiya ana aiki a kamfanin aka rufe kamfanin wasu ba su sani ba har an ɗan samu hatsaniya cikin mutanen mu direbobi an kashe mutum ya kai uku fa a rana ‘yan banga ya cura aka ji so daga baya yanzu an kai jami'an tsaro gurin amma matakin da suka ɗauka tun da jiha ta su ci sannan injin ɗin da yake yin simintin a yadda na samu labari an riga an zuba masa kayan siminti an ce wallahi idan ba a markaɗa simintin an fita da shi ba hasarar da za a yi ya fi giran ɗin da ake ba jihar kogi an fahimta yi so daga baya da aka tura jami'an tsaro ta yadda ya zama to ba a kamfanin to sai suka ɗauki matakin idan mota ta zo bata isa ta yi lodi ta fito ta biyo kan hanya ba ko kuma bata isa ma daga wajen kogi ta shigo garin kogi zuwa kamfanin wannan shine halin da ake ciki da haka a matsayin shi na dan uwanmu musulmi yana buƙatar dukkan wanda saƙonmu ya kai masa don Allah ya saka shi cikin addu'a a kan wannan lamari Allah ya masa mafuta Allah kuma ya kare masa dukiyarsa idan mutum ya kana tsallaka gadan nan ta kogi na rantsi da Allah daga nan za su fara tiritin ɗinka za ka ɗauka ba a Najeriya kake ba yanzu daga nan har Abuja har can babu inda za ka ga wani gate an kafa ana karɓar rabano, wata sun saka wani uniform wata falmara amma da ka tsallaka gada duk wanda ya tsallaka gadan nan ta ya san haka suke haɗa wani irin mugun gosulo a gurin sannan suna iya dukan kasa ci mutuncinka babu abin da zai faru haka ake yi to wannan shi yasa kullum muke an karar da mutane hatsarin lokacin duk da mutanen mu suka yi sakaci damar da ake da ita ta mulki ta kuɓuki ta koma wani guri wallahi mutanen mu za su gane kurinsu wallahi za su gane kurinsu shi yasa nake faɗa ma nake cewa akwai renin wayewa cikin lamarin wani ya zo ya kalli wai iri na wai ya ce wai bai dace ni magana akan siyasa ba a halin da ƙasar nan take ciki in da ma renin wayo da renin hankali yanzu wannan rigasa kaɗai fa tana da ƙuri'un da ya fi ƙuri'ar da wata jiha take da shi a kudancin akwai lokal gamman ɗin da a nan lokal gamman ce sai kaga ta yi yawan wata jiha amma wai duk wannan yawan namu sai mu mu tare mu zama taron tsiya an na idi ya zama yawan banza muke fama da shi ai shi yasa ce ko ka ƙi Allah dole ka yadda cikin ƙoƙarin da janar muhammadu buhari ya yi ya ɗauki makamai ya ba al'ummar mu ta yadda dillan da ba shi ba ne waɗannan makaman ka isa ba shugaban da ya fito ba daga nan yankin ba ka ce wai za a iya kwabarin ɗin wa'in nan makaman kuma wallahi ba zai taɓa yi ba wanda duk ba yan yankin mu ba ba su san matsalar mu ba ku ce wai su kuke jira su zo su magance matsalar mu akwai akwai wadara kai a ciki bannan bai waso ta ɓangaren wannan muna kira zuwa ga al'umma a su san abin da ke faruwa kuma da Allah duk wanda saƙonmu ya kai masa ya sace cikin addu'a da haka mu ma muna masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi ya tsare masa imaninsa da mutuncinsa sannan magana ta uku na faɗa na ce hukumar tsaro ta farin kaya ta dss sabis ɗinsa suna ƙoƙari yanzu ɗazu na gani an kama wani soja da makamai yana siyarwa shekaran jiya kwana biyu da ya wuce na sake ganin an kama wani wannan kirista ne wanda aka kama yau wancan na shekaran jiya kwana biyu da ta wuce musulmi ne asalin sama ɗan ƙanƙara ne ta jihar katsina yana sai da makami ana cikin irin wannan yanayi to tsakani da Allah wannan ishu ɗin ana samun shi cikin soja yanzu ga ɗin muhammad gwani aisani wanda soda ne amfani da uniform ɗinsa da bindigar gwamnati ya harbe shi wallahi lokaci ya da ya kamata gwamnati ɓangaren polis da civil defense da soja a daina la'akari da mutum yana da qualification na karatu kawai ya je a ɗauki aiki a bashi za ku ba mutum amanar dukiyar mutane da rayukansu sana a ɗauki mutumin da dama maciyin amana ne ko da ya shiga aiki bai da tarbiyya kuma ku ce wai ya zo ya tsare dukiyar mutane wallahi bai yiwa sannan kuma cikin maganar da muke kira da jami'an tsaron na soja da na kowa da kowa ya kamata maganar albashi a gyara albashin nan za ka ga an tura jami'an tsaro wani guri allowance ɗin da ya kamata a basu wani matsayacin yana gefe yana karɓewa kuma ka yi magana tun da kai karamin ma'aikaci ne a kore ka daga aiki kana ji kana kallo a saka wahala a can kuma wani ya karɓi kuɗin ka cinye kuma baka isa kai magana so muna kira zuwa ga yadda ɓangaren hukumar tsaro ta farin kaya take iya ƙoƙarinta wajen tantance mutanen da za ta ɗauka aiki kafin a ɗauka ba mu ce ba a samun kuskure ba a ciki ana iya samu dan mutane ne in aka ce ba za a samu kuskure ba cikin aikin da suke ai sun ɗauki wata sifa ta Allah ku to dole Allah ya nuna musu shi ɗin shi ne shi kaɗai ne in ya tsara abu ba za a samu kuskure ba amma duk inda aka ce abin da ake samu na matsala bai wuce biyar ba casa'in da biyar cikin ɗari ba a samun matsala kaga mutane sun yi nasara ku to dukkan ɓangarori na sabis tsunan a najeriya akwai buƙatar sai sun dawo sun yi koyi da hukumar tsaro ta farin kaya wajen ɗaukar ma'aikata amma wallahi ba zai taɓa taimakon najeriya ba kawai daga yaro ya gama karatu wani ma ka san shi a ungoku shine ɗan ganyen ungoku shine mai haurawa yana ɗauke kajin mutane da tantabaru da tukwane kwana biyu ko sai ka ga baka shi ba sai ga ya dawo yana buga maka kafa cewa ya dawo yanzu ya zama yalla bai tsakani da Allah ana yin haka ko ba a yi to wannan abun wallahi ya kamata a gyara shi don wannan abun yanzu yana yin yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah kuma ya ta aji magana ta ƙarshe akwai wata baiwar Allah daga cikin bayan Allah tana daga cikin bayan mutanen da Allah ya ara musu dama ta rayuwa suka taimaki mutane to tana dan fama da rashin lafiya yana da alaka da ciwon kai to kuma kwanaki can lokuta mabambanta mun nemi a sata cikin addu'a musamman ta bangaren yaranta kuma Allah ya karba addu'o'in inda mutane suka yi ta yi tana buƙatar a saka ta cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya bata lafiya sannan akwai dan uwa malam Sani Alƙasim akwai dan uwansa Allah ya masa rasuwa malam Muhammad Kabir malam Sani Alƙasim wannan majalisi yana mika sako na ta'aziyya a madadin mu da madadin dukkan ƴan uwa musulmi muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta abinda muka faɗa dai dai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ruwaydaka ruwaydaka fal humum laha ritaju وعن كثب يكون لها امتراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد من لا يفرج كردا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا غابت مناقبنا وتوز حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجوف زقومان وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ